الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف Muhammadin نبينا محمد وعلى آله وصحابته Yan uwa masu mu da mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh annabi sallallahu yana da maganganu waɗanda suke dunkulallu amma cike suke da abubuwa da dama cike suke da hikimomi masu yawa saboda yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake banta da shi an ba shi kalmomi waɗanda suke dunkulallu curarru amma cike suke da hikima yana cewa wuti to alkalim an ba ni kalmomi waɗanda suke tattaro abubuwa da yawa daga cikin irin jawami alkalim wato kalmomi masu tattaro abubuwa da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da su akwai hadisin nan sahihi na anas dan malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana cikin sahihaini yana cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai zama mumini ba har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa wannan hadisi <clears throat> hadisi ne wanda yake yana da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam a rayuwar mumini annabi sallallahu alaihi sallam ya bada wata dunkulalliyar ka'ida ce wanda da a ce kowane mumini zai dauke ta ya aiki da ita babu shakka rayuwa za ta yi kyau rayuwarsa shi karan kansa ta yi kyau tsakaninsa da ubangijinsa rayuwarsa ta yi kyau tsakaninsa da waɗanda yake zama tare da su hakanan rayuwar wasu ma ta yi kyau saboda wannan ka'idar da ya rike ya mai da ita ka'idar zamantakewarsa da sauran mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai zama mumini ba abinda ake nufi ba zai zama mumini ba imanin sa ba zai cika ba ya zanto mumini mai cikakken imani ya zanto ya kai wata gaya wata wata kololuwa a imani kamar yadda yazo a cikin ruwayar Imam Ahmad a musnad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yablughu la yablughu abdun uh, la yablughu abdun haqqa at-taqwa wa ghayat at-taqwa hatta yuhibbu uh, la yablughu abdun mablagha at-taqwa hatta yuhibbu li hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai kai matuƙa ga takawa ba ko ya kai matuƙa ga tsoron Allah har sai ya so wa mutane hatta yuhibbu lin nasi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair har ya so wa mutane abin da yake so wa kansa na alkhairi saboda haka anan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kore masa imani ne gaba ɗaya ba domin duk wanda aka kore wa imaninsa gaba ɗaya to kamar an ce kafiri ne ba shi ba shiga aljanna wanda baya da imani babu shi a baya da rabo a cikin aljanna to kuma wannan bai kai laifin da za a kafirta mutum a dalilinsa ba sai dai abin da ake nufi a nan shine kore masa imani na wajibi wato imanin da yake cikak wato wanda yake cikakken wanda yake cika masa imaninsa wanda idan bai yi ba to zai zama mai laifi a gurin Allah <coughs> subhanahu wata'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ne la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min Eh, mumini ba zai yi zina ba alhalin yana mumini ba zai sha giya ba yana mumini ba zai yi sata ba yana mumini ana nufin ba zai zama mai cikakken imani ba kuma ya zama yana sata ko yana zina ko yana shan giya haka na annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min man la ya'malu jaruhu bawa'iqahu wanda duk makocinsa bai aminta daga sharrinsa ba to wanda ba zai zama mumini ba abinda ake nufi shine kyautata wa makoci wajibi ne wanda duk ya zanto makocinsa yana fargaba yana tsoro kada ya cutar da shi babu shakka wannan ya aikata laifi wannan shine ma'anar kore imani anan ana nufin an kore ba rukunin imani aka ba asalin imani aka kore ba an kore al-imanul wajib <clears throat> wato imanin da yake na wajibi wanda idan mutum bai yi shi ba to zai zama mai laifi a wurin Allah subhanahu wataala to anan zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude wannan magana da kore imani cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa a wata riwaya kamar wayar Imam Ahmad hatta yuhibba lin nasi ma yuhibbu li nafsihi har sai ya so wa mutane saboda kan an ce dan uwansa ana nufin ɗan’uwansa uwansa a mutuntaka ba wai ana nufin wanda ya zama ɗan’uwansa uwansa na jini ba wansa ko ƙaninsa ko shakikinsa ko wani wanda yake makusancinsa ba ba wai kawai wannan ake nufi ba babu shakka waɗannan su suka fi cancanta su samu kyautatawa daga wajensa amma hadisin yana nufin kowa da kowa shi yasa ce hatta a ruwayar imam ahmad hatta yuhibba lin nasi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi sai ya so wa mutane abinda yake so wa kansa na alkhairi babu shakka dan adam da yake mai nagartacciyar halitta mai tsabtacciyar zuciya wanda fitirarsa bata canza ba yana so wa kansa ne abinda da zai amfanar da shi abin zai jiyar da shi daɗi na duniya da lahira abinda da zai tsare masa lafiyarsa da mutuncinsa zai tsare masa arzikinsa abin duk zai zama ya samar masa da salama da aminci a rayuwarsa to duk mutumin da yake son ya ga rayuwarsa ta yi kyau rayuwarsa ta zama mai daɗi a nan duniya a lahira ma kuma ya samu mai daɗi to yaso wa uwansa shi ma irin wannan rayuwa saboda kaga hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li nafsihi abinda yake so wa kansa duk dan adam zai so wa kansa alkhairi ne shi yasa a ruwayar imam ahmad aka bayyana wannan din hatta yuhibba li nafsi hatta yuhibba min alkhairi dan idan yana son wani abu ne na sabon Allah wanda babu shakka ba zai so a ce dan uwansa ba ya fada cikin sabon Allah ba domin shi kansa wani abu ne wanda yake mai cutar da shi ko ya sani ko bai sani ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min alkhairi abin da yake na alkhairi to idan da mutane misali za su ɗauki wannan a matsayin ka'ida ta zamantakewa za su kyautata wa mutane kamar yadda suke so a kyautata musu to da rayuwa ta yi kyau babu wanda yake baya son a masa gaskiya to shi mai zai hana yau mutane gaskiya ba wanda baya son a riƙe masa amana in ya bayar to shi ma ya riƙe wa mutane amanar da za su ba shi. ba wanda baya son a cika masa alkawari to shi ma ya cika wa mutane alkawarinsu kamar yadda yake so a cika masa ba wanda baya son adalci to shi ba ya so wa mutane su yi musu adalci kamar yadda yake so su yi masa adalci ba wanda baya son afuwa in yayi ba daidai ba a yi masa afuwa a yafe masa a yi masa rangwame to shi ba yawa mutane rangwame ba wanda baya son haƙuri a yi haƙuri da shi a lokacin da ya wani abin da ya kamata a yi masa magana ko kuma a ɗauki wani mataki tsatsaura a kansa a yi haƙuri a jure to shi ma ya yi wa mutane irin wannan saboda ka dukkan wani abu na kyakkyawa dan adam zai so a yi masa zai so a yi masa ihsani zai so a kyautata masa zai so a kyautata wa na kusa da shi zai so a kyautata wa ƴaƴansa a kyautata wa matansa zai so dukkan wani abu wanda zai jiyar da shi farin ciki ya jiyar da shi daɗi to shi ma ya so wa ɗan uwansa irin wannan Haka nan zai so ya kubuta daga dukkan wani abin da zai cutar da shi ba zai so zalunci ba ba zai so ƙarya ba ba zai so rashin gaskiya ba ba zai so rashin amana ba wato cin amana ba zai so ainihin karya alkawari ba ba zai so a bata masa wani nashi ba ba zai so a cutar da wani nashi ba to shi ma ya so wa ɗan uwansa kubuta daga wannan abin da baya so shi ma ya same shi to shi kaga idan da a ce ita wannan ka'idar mutum zai ɗabbaka ta a rayuwarsa ko mutane za su dabbaka ta a rayuwarsu to da an samu kyakkyawar zamantakewa ta al'umma kowa ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa babu wani wanda yake so wa kansa cutuwa babu wanda yake so wa kansa zalunci babu wanda yake so wa kansa mugunta babu wanda yake so wa kansa ci baya babu wanda yake so wa kansa wahala to tunda baka so wa kanka waɗannan abubuwan to kanka so wa mutane ko wani wanda kake tare da shi ya faɗa cikin irin wannan abin da kaga wannan ka'ida inda mutane za su rike ta a zamantakewa su ta yau da gobe to kaga an kawo ƙarshen hasada an kawo ƙarshen wato ƙullatar juna an kawo ƙarshen adawa an kawo ƙarshen mugunta an kawo ƙarshen wani tashin tashina tunda dukkan wani abin da yake haifar da ka so mutum zalunci ka so mutum fadawa cikin cuta ka so mutum ci baya waɗannan abubuwan su suke haifar da shi to idan ya zanto za ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka na alkhairi ba mu shakka hasada ba za ta zo a nan ba mutum zai so idan kasuwanci yake yi kasuwancin sai ci gaba zai ga yana samun arziki yana samun alheri to shi ba ya so wa ɗan uwansa haka don ya ga ɗan uwansa yana samun abin da ya kamata na alkhairi kasuwancinsa yana ci gaba a aiki yake yana ƙara samun wani girman matsayi a cikin aikinsa a'a yake ya ji daɗi ya yi farin ciki kamar shi yake samu wannan shine ka so wa ɗan’uwanka abin da kake so wa kanka a wani abu ne kake ganin ɗan'uwanka yana ciki na damuwa ka ya rabu da wannan abin ka yi abin da zai taimaka masa ya fita daga cikin wannan damuwar kamar yadda kai ma za ka so inda a ce wani abu irin wannan zai same ka a taimaka maka a fitar da kai to kaga ashe zamantakewa za ta yi kyau shi yasa ka'ida ce wadda idan wato za ta iya shiga kowane rukuni kowane bangare na rayuwar ɗan adam za ta iya shiga cikin kowane irin bangare kuma za ta magance kowace irin matsala ka so wa ɗan'uwanka abin da kake so wa kanka ka ƙi masa abin da kake ƙi wa kanka in ka so masa abin da kake so wa kanka to kuma ka ƙi abin da baka so kai ma ya same ka shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abu zan Abu Dharr al a yake neman a bashi ne wato annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake neman a bashi wani matsayi a bashi wani aiki da shi ma zai rike ya zama wani shugaba a kan wani aiki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya abatar inni la uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ya abatar ina so maka abin da nake so wa kaina la ta'ammaranna ala sunaini wa la tawallayanna ma la yati kada ka yadda a baka shugabancin mutum biyu kada ka yadda a baka ajiyar dukiyar malaya kaga annabi sallallahu alaihi wasallama a kamar yanzu a cikin ruwaya muslim yake cewa inni araka bayi ina ganin ka mai rauni ne ina ganin ka kana da rauni mutumin da yake da rauni ba wai rauni imani ba ba rauni wajen bangaren gaskiyarsa ba da abuzar al-gifari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani wanda sama ta yi wa inuwa ƙasa ta ɗauke shi yake mafi gaskiyar lahaja wato magana kamar abu zar ma zallatil khadra wa ma aqallatil ghabra asdaqa zi lahjatin min abi zar to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce inni araka dha'ifan ina ganin kana da rauni ma'ana ba ka da sifa ta jajircewa irin ta shugabanni wanda zai tsaya ya kafe in aka yi ba daidai ba ya ga dole sai an gyara in wani ya yi ba daidai mai ɗauki matakin da ya dace nan take in wani ya cancanci horo ya hora shi duk abin da ya kamata ya yi ba tare da wani tausayi ko wani abu na abin da ya kama masa zuciya ba to kai kana da wannan raunin annabi ya ce kada ka kuskura a baka shugabancin mutum biyu wato za ku yi tafiya ko uku a ce kai ne shugaba ka yadda ka karɓi wannan shugabancin ka yadda wani ya zo mutuwa ya yi maka wasiya da dukiyar maraya a ce ga abin da aka bar masa kadara kai ka rike masa karka yadda da wannan a nan annabi sallallahu alaihi wasallam da farko sai da ya fara buɗe masa zancensa da cewa ina so maka abin da nake so wa kaina duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne a cikin al'umma duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da rauni annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani rauni tare da shi babu wata amana da annabi sallallahu alaihi wasallam bai rike ba tunda har Allah subhanahu wataala ya bashi amanar wahayi shi yasa yake cewa sabon sa lokacin da wani bayan an yi rabo yau ne yake cewa ba idan Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube shi yace yanzu wanda suke sama wanda yake sama yana nufin Allah ya amince mu ana ya aiko mun da wahayi ko kuma ku kasa amince mu yana nufin wannan da yi wannan magana saboda haka yana da amana amanar da babu wanda ya kai ya kai shi a ita sannan yana da ƙarfin shugabanci domin a zamaninsa shine shugaba babu wani wanda yake wani abu ba tare da bin umarninsa ko dokarsa ba to amma a nan sai ya ce abu zar ina so maka abin da nake so wa kaina sai ya ce amma kakka yadda ka karbi shugabancin mutum biyu wato abin da adam sallallahu alaihi wasallam anan yake nufi inda ni mai rauni ne kamar ka to ba zan yadda da wannan ba inda ina da rauni kamar yadda kake da rauni ba zan karɓi shugabancin mutum biyu ni ne shugabansu ba ba zan yadda a bani ajiyar dukiyar maraya ba da a ce ina da rauni kamar ka shi ne ma'anar ina so maka abin da nake so rai kaina saboda ka abin da yake so wa kansa shine in yana da rauni ba zai karbi wannan abin da tun da to kai yanzu kana da rauni kakka yadda ka karɓa saboda haka shi ah, a ka'idar لا, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي أن تكره أيضا لأخيك ما تكره لنفسك dan dan uwanka kai ne da kai da shi abu ɗaya ne shi yasa ubangiji subhanahu wataala yakan kirawo musulmi da anfusahum wato gaba ɗaya ya ba su ya ba su abin nan sifa guda ɗaya ta annabs guda ɗaya idza dakhaltum fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum fasallimu ala anfusikum ku yi wa junanku sallama makce fasallimu ala anfusikum dhanna ah, almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira sauraka Allah yakan hada mu'minai ah, a matsayin nafsu ce guda daya a matsayin dukkan su wani abu ne guda ɗaya shi yasa daga cikin fassarar da malamai suka yi wa fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa la taqtulu anfusakum kada ku kashe junanku suka ce kada ku kashe junanku inna allaha kana bikum rahima Allah yana tausaya muku don haka ku yi abin da za ku kashe junanku faktulu anfusakum ku kashe junanku saboda haka <clears throat> duk muminai jiki ɗaya ne abu ɗaya ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar da yake cikin hadisin Nu'man a cikin sahihain nabi yake cewa mathalul mu'minina fi tawadduhum wa ta'atufihim wa tarahumihim ka mathalil jasad إذا za a عضو انتزع له سائر الجسد بالسهر والحمى misalin muminai wajen tausayinsu da jin kansu da kaunar junansu kamar jiki ne wato kamar jiki guda ɗaya yayin da wata gaba ta kamu da rashin lafiya sauran gabai duka sai su karɓi su masu ansa kuma a rasa bacci zazzaɓi ya kama mutum ya kasa samun bacci su ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai sifanta muminai na cewa jiki ɗaya ne annabi ah, sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mu'minu al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan hadisi Abu Musa al-Ash'ari al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan tare da uwansa mu'mini kamar gini ne da sashin sai yake karfafa sashi kamar gini da za a yi katanga guda abu ɗaya ne da aka fasa wani guri aka cire wasu bululluka daga cikin wannan gini to an ƙara wa ginin rauni da za a kuma cirewa zai kara rauni da za a dawo da su ginin zai kara karfi to haka mumini da ɗan uwansa mumini yake saboda haka yayin da ka so wa kan ɗan uwanka abin da kake so wa kanka kamar kai ka so wa kanka ne ka so wa kanka to ka so wa ɗan uwanka irin wannan shi yasa za ga magabata suna da saraha wato suna fitowa su faɗa abu ƙarara ba tare da wani abin nan ba akwai sanda muhammad ibn wasi ɗaya daga cikin magabata na kwarai ya kai wani jakinsa zai sayar kasuwa sai mai sai yake cewa ah, shin za ka yarje min wannan jakin za ka yarje min ci sai ya ce da kuntu ardahu lama bai tuhu da na yarda da shi a bazan sayar ba ma'ana ni a karan kai na bai yarda da shi ba kaga wato ƙarshen mutum ya fito ya gaya maka abin da yake ji a ransa in kana so shi amma ni bai mun ba saboda haka ni ban yarda da shi ba don haka in kai ka ce in zaɓa maka shi ba zan zaɓa maka shi ba shi ne zai sayar da kayansa amma kuma ga shi yadda yake faɗa wa mai saya to irin wannan in ba a irin cikin wannan al'umma ba da wahala ka samu irin wannan mutum ya fito ƙwaro-ƙwaro ya gaya maka illar abin da yake kawo ya kawo kasuwa domin ya sayar ce masa in shi ne ba zai zaɓa wa kansa wannan abu ba to wannan shi ce ka'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar wacce ka'ida ce mai faɗin gaske kuma dukkan rayuwar mutane za ta shiga ciki kuma za ta magance dukkan wasu matsaloli ka so wa mutane abin da kake so wa kanka na alkhairi saboda ka duk wani abu in ya faru to ka sa kanka a matsayin wannan wato wani abu ya faru dan uwanka ka sa kanka a gurbin dan uwanka ka gani kai in kai ne za ka yarda da haka in ka ji cewa eh abin kai ma yayi maka to shikenan da nuna cewa abu ne mai kyau amma in kai inda kai ne a matsayinsa ba za ka so ba duk mutumin da zai cuci dan uwansa ba zai so shi a cuci shi duk mutumin da zai zalunci wani shi ba zai so a yi masa zaluncin ba duk mutumin da zai ci amanar wani shi ba zai so a ci amanarsa ba duk mutumin da zai cutar da iyalin wani shi ba zai so a cutar da nashi ba kaga babu maganar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi saboda haka wannan ka'ida ce dunkulalliya daga cikin irin ka'idoji na rayuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora al'ummarsa a kai wanda kuma ita ce a yau muke kamfarta muka rasa ta cikin rayuwar mu yau da gobe shi yasa za ka ga kowa kawai kansa ya sani baya daukan yan uwansa a matsayin shi kansa yana daukan su su ne daban zai iya cutar da su zai iya musu abin da yake na rashin gaskiya amma shi fa kamar yadda bahaushe cewa zai ba san jarfa shi ba zai so a yi masa irin wannan ba to wannan ya saba wa ka'ida ta muminai ya saba ta ka'ida ta wanda yake so ya shiga cikin aljanna Allah subhanahu wataala ya fitar da shi daga ya ta shi daga cikin wuta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sarrahu an yu an yuzahzaha an nar wa yudkhala aljanna فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه Na sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda zai faranta masa a shigar da shi aljanna a nesanta shi daga wuta to mutuwa ta same shi yana mai imani da Allah da ranar lahira kuma ya yi wa mutane abin da yake so shi ma a yi masa sauraka duk mutumin da yake so ya shiga aljanna kuma a nesantar da shi daga shiga wuta to ya rike imaninsa tsakaninsa da Allah wato ci gaba da kyautata alaƙarsa da Ubangiji ta zama alaƙa ce mai ƙarfi sannan kuma su da mutane ya gina ta akan wannan ka'ida bal ya'ti ila nasi allazi yuhibbu an yuta ilayhi yayi wa mutane abin da shi ma yake so a yi masa Allah ya samu dace kamin su mame malala ya saka da kare dai mace farko ya wuta zo daga wanda yake cewa malam yayi tafiya ne tun kafin sallah karama to sai ya ware abin da za a bayar na matsayin eh, zakar da kai ya ce idan lokaci yayi a bayar to bayan ya tafi sai waɗanda ya ce a bai waɗin sai suka kawo kuka ba su da abincin yin azumi sai ita wacce ya bar safin a gurinta ta ɗauka ta ba su kafin lokacin ya zo to shine ke tambayar malam yanzu bayan ya dawo sai take gaya musu cewar ga yanda aka yi shin menene matsayin da kai ɗin da ya fitar to ita fidda kai tana da lokaci akwai farkon da ake bayar da ita akwai kuma sanda take wucewa ta zama sadaka kamar sauran sadakoki wato ana iya fitar da ita kafin idi da kwana biyu kafin idi da kwana biyu lokacin ake iya fitar da ita ba za a fitar da ita ba kafin idi da kwana uku ko da kwana hudu ko sati daya kafin idi da kwana biyu mutum zai iya fitar da ita sannan kuma za a ci gaba da fitar da ita tun daga lokacin har zuwa lokacin da liman zai yi sallama wato za a gama sallar idi da an zara an gama sallar idi kuma shi duk wani abin da mutum ya bayar bayan gama sallar idi na sadaka to ya zama sadaka daga cikin sadakoki game da annabi sallallahu alaihi wasallam to haka bayar da ita kafin lokacin ta saboda ba ba ba kai ba sun ce idan mutum kuma ya bari har lokacin ya wuce bai yi ba zai bayar sai dai kawai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa sadaqatu min sadaqat ta zama sadaka amma zai fitar da ita ba ko da lokacin ya wuce sai dai kuma ta zama sadaka ba za ta je cikin jerin fidda kai ba to sai wannan shi kuma yake ce malam tambayar sai ta ce mutum ne ake bin sa bashi na azumi guda biyar ga kuma sita shawar ya kusa karewa shi zai iya yin sita shawar din kafin ya biya ramadan din ko ko yaya wani zance wato wani ne zance mafi rinjaye to akwai maganar cewa idan lokaci ya kure alwaktul dayyik ba ya da lokaci yana iya yana iya yana iya yi amma dai abin da ya fi shi ne ya cika shi azumin sa na ramadan ya cika shi azumin sa ramadan in ya ci kashe azumin sa na ramadan to sai ya yi koda ba a cikin watan shawwal din ba sai ya yi guda shida ya zama na kamar wanda ya samu larura ne ba ta bashi ya yi shidan a cikin shawwal ba to yana da dama ya yi su a wasu lokuta daban an fi so ya yi shi a shawwal din inda a ce ya samu dama domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nassan ta shawwal a duka hadisan da ya magana ya yi ta shawar shawwal amma iya zanto wasu dalilai sun hana shi ya yi a cikin wannan watan shawar din to yana iya yin su koda a wajen shawwal ɗin ne tunda hatta farilla idan ba a sami ta cikin ramadan ba ana yin ta wajen ramadan a matsayin an biya na watan ramadan ɗin. to sai shi ne ke ce malam menene hukuncin ya azumci ranar asabar kamar idan yana yin azumin sitti shawwal babu komai dama da aka hana ga waɗanda ma suka da yawa da suka inganta hadisin cewa la ta sumu yawm sabt ana nufin kada ku ware ta da azumi ko ku yi azumi saboda tana rana asabar tana rana asabar kamar da kake yin azumin litinin kamar da kake yin azumin alhamis to ka ware asabar kuma kana yin azumi a ciki to suka ce wannan shi shine aka hana amma in za a haɗa ta da wata rana gabanin ta ko da wata rana bayanta, a yi a juma'a asabar ko a asabar lahadi wannan babu komai za ta sumu yau masabt wannan ga waɗanda suka inganta hadisin amma da yawa daga cikin malamai sun na shi wannan hadisi na annahi da sau yau masabt hana yin azumi ranar asabar ta sai wani shi kuma yake ce wani ne ya ɗauki azumi na shawwal to sai kawai ya ce tun da ba ramadan bane ya fasa yau shi ne ke tambayar yaya abin yake ba haka ake yi ba in ka ɗauki azumi ko wani aiki ba na nafila ka fara shi to bai halatta ka watsar da shi haka kawai ba tare da wata larura ba in akwai wani uzuri babu laifi farilla abin nafila ba ta kai farilla ba a ƙarfi ka ga dama ka yi ka samu lada ba ka ga dama ba ba a cewa ka ɗauki zunubi ko ka alaki don ka yi shi ba amma in ka fara kamar yadda wasu malamai suke gani dukkan wani aiki na taɗawu'i idan mutum ya fara shi to sanda ya shiga aikin ya zama wajibi ya karasa shi ya zama wajibi ya karasa shi saboda Allah ya cewa wala tuqiru a'malakum kak ku lalata ayyukanku da zai shiga wani aikin alkhairi kuma ya fasa shi in azumi ne zai ci abinci ko sha ruwa kaga ya lalata aikin sa Allah ce kada ku lalata ayyukanku wasu malamai sun yi hujja da wannan akan haramcin ka fara wani abu na nafila babu dalili babu wani sababi babu wani uzuri ka zo ka lalata shi saboda ka in ka fara to ka kai ƙarshe in wani abu ya gitto na uzuri wani abu da shari'a ta baka ta rangwame a kansa shi kenan wannan za ka iya cewa amma ba haka kawai ka fara azumi kuma kawai ka ce ka fasa tun da ba wajibi ba ne to sai wani yake tambayar malam shin mutum zai iya yin tawassuli da ayyukan alheri da ya yi a lokacin da zai yi addu'a na'am wani yana daga cikin hanyoyin da ake kamun kafa a gurin ubangiji subhanahu wata'ala wajen neman biyan bukata tun yi wani aiki mai kyau tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala ya roƙi Allah subhanahu wata'ala da wannan aikin da ya yi kuma ya yi shi dan shi ba don wata manufa ba ba don wani ya yabe shi ba ba don wani ya ce ya iya ba ko kaza ko kaza a ya yi shi dan Allah to yana ita wasu da wannan kamar da ya zo cikin hadisin a mutane guda uku da suka shiga cikin kogo dutse ya rufe su su ya yi tawassuli da wani aiki da ya yi wanda a lokacin da ya tsakanin shi da Allah ya wannan abin babu wani abu a ransa da wata bukata ta duniya ko wata manufa ta duniya suka yi tawassuli kuma Allah ya karba addu'a su ya yaye musu wannan wannan aikin ba wannan dutsen ya kwaranye suka samu suka fito game da adam sallallahu alaihi wasallam yake fada a hadisin Imran iqra alqur'ana was'alullaha bihi ku karanta alkur'ani ku roƙi Allah da wannan alkur'anin kana yi karantun alkur'ani ka yi addu'a kana iya yin sallah ta nafilfilu kana da qiyamul laili ƙarshen sallah ka kai addu'a ka roƙi Allah da wannan sallar da kai ko yi azumi ka yi roƙi Allah da wannan azumin da kai duk wanda yana da yana daga cikin hanyoyin tawassuli kamun kafa da da da ta ubangiji da katada da waninsa cikin magabata sun fassara faɗar Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila suka ce ai bi ta'atihi ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah sannan ku nemi wato wani kamun kafa zuwa gare suka ce da da'ar ku wato da ayyukan da za ku yi masu kyau ku nemi wasila wato abin da za ku yi kamun kafa zuwa ga Allah da su wani ta kuma ta malam mace da namijin da aka sanya musu ranar aure ah, me ya kamata su yi domin kare mutuncin junansu kuma ko akwai addu'ar da za su yi domin samun zaman lafiya a zamantakewar tasu ta aure to aure babban abu ne a rayuwar musulmi aure wata haɗuwa ce da Allah subhanahu wata'ala yake so a samu tsakanin namiji da mace ah, sannan kuma wani alkawari ne wani yarjejeniya ce ta zamantakewa mai ƙarfi Allah subhanahu ta'ala cewa akhadna minkum mithaqan ghaliza Allah ya kira wannan zamantakewar da bi albisaqul ghalidh wato albisa shi kansa wata yarjejeniya ce mai karfi kuma sannan Allah sai sifanta ta har ila yau da ghalizan wato mai kauri wata karfar yarjejeniya mai kauri wato wani yana nuna maka girman wato zamantakewa ta aure to kaga <clears throat> abu mai mahimmanci irin wannan ya kamata ya zama waɗanda za su shiga cikin irin wannan da'ira su tsarkake zuciyarsu su nufi Allah su subhanahu wata'ala da al'amuransu su nemi taimakonsa su yawaita wato neman agajinsa da neman taimakonsa akan abin da za su shiga su nemi albarka wajensa abin da yake faruwa a yanzu za mu ga da dama daga waɗanda suke shiga sha'anin neman aure ko a cikin yanayin auren sanda ake bikin za ka ɗan cika shi da abubuwan sabon Allah wani abu da al'adun sallallahu ya tsawatar sai kaga cewa shi ake kokarin ma’ayi mutum daga an ce ko wani budurwarsa ce ko wani an musu bai ko sai ji kamar ma matarsa ce saboda ka dukkan wani abu da yake tsakanin namiji da mace na su fita su tafi yawo tare su zauna wuri guda su yi hotuna su kusanci juna sai a ga cewa kamar ba komai ba ne wanda kuma wannan sakon Allah ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana <clears throat> mutum ya taɓa matar da ba wacce ke ajinabi ya sama bisa wani larura ba ya ce ka zauna a kan wato wata kibiya ko wata basilla abin nan mai tsini ta soke ka ya fi maka alkhairi a kanka ka taɓa matar da ba da ba halalin ka ba ko ba maharramiyar ba saboda haka haka na adam sallallahu alaihi ya hana namiji da mace suke banta su biyu ba tare da suna na uku ko kuma ba tare da cikin jama'a ba la yakhlu wanna ahadukum la yakhlu illa wa kada ɗayan ku ya zauna da wata mace su su biyu face shaidan da ya zama shi ne na ukunsu saboda haka duk <clears throat> waɗannan abubuwa za ka ga cewa in aka zo yanzu wajen batun aure ko ana neman aure an mai da shi kamar halal zai dauke ta fita da ita tafiya da ita da ci abinci su je sha ice cream su yi wa su yi su yi sana zuwa yi wasu hotuna waɗanda babu kame kai a ciki a ta yadawa ana cewa yi free wedding ne ko ake kiransu ko menene za su yi shi kafin a yi aure a zo a yaɗa su to kaga duk wannan kamar ana tsokanar ubangiji ne su wata wata'ala cewa gashi za mu yi aure kuma muna yin abubuwan da baka so ne so albarkar da ake so a sa aure kakka sa mana kamar kuna tahaddi ne kuna kalubalantar ubangiji ne shi yasa sai ga da yawa daga cikin irin wannan auren da an zo an yi shi kuma sai ka gaba a je ko ina ba wata ɗaya wata biyu sai a shiga matsaloli karshe ka gama wani auren ya mutu ya lalace kuma a yi rabuwa baran-baran da ba ba arziki a cikinta to da abin da yake jawowa ne, an yi abin da Allah subhanahu wataala ya rushe albarka da take ciki sauraka ya kamata waɗanda suke niyyar aure da waɗanda ma suke <coughs> ma'aurata ko da suke cikin duk biki a yi ƙoƙari a tsabtace shi daga abin da yake saban Allah ne ah, <coughs> domin gudun ah, Allah subhanahu wataala kada ya cire albarka daga cikin wannan auren a zo a yi ta samun matsaloli a cikin sa ko bayan an hayayyafa da zanto ‘ya'yan sun fita so babu wani kyakkyawar tarbiyya babu wani kyakkyawar albarka tare da su. sai wannan shi kuma yake ce malam mahaifinsu ne rasu kusan shekara goma sha biyar da ta gabata ya ce an riga an raba gado to yanzu kuma sun gano cewa akwai wani kuɗi a irin shareholding din nan amma kuma kuɗin ba shi da yawa bai wuce naira dubu ashirin ba da shi ne suke tambayar malam shi za su iya rabawa ko kuwa dai su bar shi kawai domin za a iya yin ɗawainiya mai yawa kafin waɗannan kuɗaɗen su fito. ai wannan shawara ta rage ga mai shiga rijiya su suka san wahalar da za su sha wajen karɓarsa ƙarshe suka sha abin da ya fi dubu ashirin ɗin ko su yi wahalar da ta fita dubu ashirin to kuma dubu ashirin ta zo hannunka bayan ka kashe abin da ya fi dubu ashirin wacce riba ka samu ko ka yi wahalar da in an baka dubu ashirin ma ba za ka yi ta ba wani riba ka samu ko kuka san me ku a gaban ku da kai da kanka ce kudin ba su da kima ga za ku bari naku ne dama kun ga a hakan ku sai kun karɓo haƙƙin ku wani yana cewa shi haƙƙin sa ne ko zai kashe nawa sai ya karɓo akwai da irin wannan masu irin wannan aƙidar shi ba zai bar haƙƙin sa ba ko nawa ne sai ya karbo ko da zai tsara abin da ya fi wannan to in a cikin ku akwai wanda suka ce haka kenan sai a basu su je su karbo kayan su don haƙƙin su ne to sai ranke idan mutum ya nema a taimaka masa da kuɗi domin ya biya wani abu ko ya biya wata bukata bayan an bashi kuma sai ya yi amfani da kuɗin ta wani abin daban shin yana da laifi in ƙarya ya yi da farko ya faɗi wani abin da idan ya faɗe shi za a tausaya masa a taimaka masa sai ya amfani da wannan ƙaryar ya faɗi wata bukata wanda mutane za su tausaye shi su bashi wanda ya karɓi kuɗin su ba bisa hanya mai kyau wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil yana daga cikin cin dukiyar mutane ta hanyar da ba gaskiya a cikinta domin ka yi ƙarya don su baka amma in abin da suka faɗa ɗin gaskiya ne ka faɗi wata bukata ta bujiro maka ba ka da abin da za ka biya bukatar sai ka gaya wa mutane kafin a kawo maka sai kuma bukatar ta biya su kuma da daga baya suka turo maka shi kenan babu wani abu na cewa ko ka ci haramun kai wani abu ko wani bukatar ka daban da shi dan ba dole bane abinda suka suka ce din nan dole dole sai sai za ka yi amma idan ƙarya kai tun farko dan tausaya maka ce wani yaron ka yana asibiti baya da lafiya wanda su tausaya maka su baka kudin magani a halin kai ba wannan bane wata harka ce kake so ka je ka kulla ko wani abu ka gani kake sha'awa ka saya ba kar kuɗi kai wannan ƙarya su wani haramun kake karba kuma abin da ka ci na dukiya ka ci ba bisa ka'ida ba to wannan shi kuma tambayar yake ta malam <clears throat> menene hukuncin wanda ya ci mushe abin da ya mutu ba tare da an yanka ba cin mushe haramun ne mutum ya ci mushe ya ci haramun bai ba ba ba a yanayi na larura ba Allah ya ce hurrimat alaikum baitatan hurrimat alaikum baitatu an haramta muku mushe saboda an haramta cin mushe ga wanda yake cikin hali na zaman gida ba hali na larura ba yana da abin da zai ci haramun ne ci moshi amma idan a hali ne na matsuwa yana cikin halin tafiya ba abinci ba wanda zai taimaka masa da abinci ba inda zai samu abinci ga yunwa za ta kashe shi ya tsanci mushe ba fi ya ci kuma da tsoron bai raba yin wani adin wala ismailai da suna tambaya ta marike ta malam <clears throat> menene ingancin cewar haƙƙin makwabci na mutum gidaje arba'in ne ta hannun dama da hagu da kuma kamar yadda aka faɗa wani hadisai ne da basu inganta ba hadisai ne masu rauni da suka bayyana cewa makocinka shine daga dama gida arba'in daga hagu gida arba'in gabanka gida arba'in bayanka gida arba'in akwai hadisai da aka ruwaito wanda dukkansu babu wanda ya inganta kai hadisin abu huraira a cikin musnad abi ala hadisi ne mai rauni kwarai da gaske ah, akwai hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha yana cikin sunan haƙi shi ma hadisi ne mai rauni akwai hadisin ka'ab shi ma rauninsa sosai akwai hadisin ka'ab ibn malik shi ma yana cikin a mujamul kabir na tabarani shi ma hadisi ne mai rauni kwarai da gaske akwai mursal na zuhri marasirin zuhri karni suna da tsananin rauni zuhuri ya danganta hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya faɗi sanadinsa ba yana da rauni kwarai da gaske zuhuri yana daga cikin ƙananan tabi'ai saboda haka tsakanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tazara saboda haka duk wannan ruwayoyi ne waɗanda ba su inganta ba duk cewa imamu ahmad ya yi nassi akan wannan ya faɗi abin da gida arba'in din amma dai bisa ruwaya sahihiya babu shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa makocin makotaka al'urf wato al'adanci. waye a al'adar zamantakewa za a ce masa makocinka shi wannan urfi shi wannan al'ada shine yake iyakance makoci wasu su ce wanda kuke haɗuwa a masallaci ɗin eh, kuna sallah eh, akwai wanda duk masallaci guri ɗaya kuke haɗuwa ku sallar ku to wannan su ne ka daga damar nawa ne hagu nawa ne ba ba wannan lissafi inda masallaci ɗaya na idan masallatai biyu ne to duka in unguwa ɗaya ce amma masallatai biyu ana sallah ana ana sallah ana to duka masallatan guda biyu saboda na can za su iya zuwa sallah wata rana za ka iya zuwa can to duka masallatan biyu gaba ɗaya makotanka ne wasu su ce duka unguwa amma wannan ya yi yawa musamman a yanzu a da can alhai za ka samu ɗan ƙarami ne unguwa za ka samu ɗan ƙarama ce amma a yanzu unguwa za ka same ta ɗaruruwan mutane ne ko dubannai ba a cikinta kaga a ce dukkan wannan nan sunan su makota a al'adance wannan abin ba zai ba zai yiwu ba a da can ba yawa mutane za a gan su ɗan wani lokaci ma kabila ɗaya ce ko ma wani far'i ne wani leshe ne daga cikin wata kabila sai ga cewa sun zo kamar irin manyan manyan gidaje da ake da su a gari kaga cewa gida guda ne amma kusan duka dangi ne a cikin can bangaren kaza can bangaren kaza kaga wannan duk zaka yi kiran shi a da can za a kiran shi hayy shi yasa a wancan lokaci ba sai ka ji ana kiran sunan ahya din da sunan wata kabila kamar a ce bani amr ibn auf kabila ce kuma ake jingina duka waɗanda suke wannan gurin zuwa ga shi wannan kankan su to haka haka yana da yawa a dacin amma yanzu abin ya fi ƙarfin haka saboda haka dai malamai sun yi ta wanda yanzu kama gurin abu halifa shi aljihar shi ne almulasik wanda jikin gidanka yake haɗa da nashi shine makoci amma dai magana dai mafi ƙarfi shine abinda urfi abinda al'ada ta gudana a kira shi makotaka to wannan makocinka ne gida gida goma gida sha biyar gida ashirin gida sha bakwai gwargwadon yadda za a iya cewa waɗannan kuna haɗuwa a wasu gurkuta Sautari ana gaisa ko ana wucewa ana gamuwa da juna to sai wannan shi kuma yake cewa malam <clears throat> yana son karin bayani akan falala da kuma ladan karatun alkur'ani game da hadisin da ke cewar karanta suratul ikhlas kafa daya yana da ladan daya bisa uku na alkur'ani da kuma wanda ya karanta suratul ikhlas kafa uku yana daidai da wanda ya karanta alkur'ani gaba daya sai kuma yake cewa ya za a alakanta hadisin da ya ce a karatun alkur'ani wani harafi yana da lada goma da kuma waɗancan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai dama uh, ya faɗi cewa hadisai abinda ya faɗi cewa ƙulhuwallahu uh, ta adila sulusar ƙura'an suratu ƙulhuwallahu ahad tana daidai da sulusi wato ɗaya bisa uku na alƙura'ani sanda ya fito ya ce sabon sabon sabo Ya yake cewa mana bana a ya aji zuwa ahadukum an yaqra sulasan qur'an dayan ku yanzu ba zai iya ba zai iya karanta sulusun alqur'ani ba ma'ana a dare ɗaya? sai sahabai suka ce fa shaqqa zalika alaihim wa qalu ayyuna yastati'u zalika ya rasulullah waye cikin mu zai iya haka sulusun alqur'ani a dare ɗaya? sai ya ce karanta karanta qul huwallahu ahad ta adilu thuluthal qur'an karanta qul huwallahu ahad tana daidai da thuluthal qur'an akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna allaha ja'ala al-qur'ana thalathata ajza wa ja'ala qul huwallahu ahad juz'an min al-qur'an Allah ya kasa qur'ani uku ya sanya al-qur'an ta zama juz'i ne na alkur'ani akwai sanda ya fito ya ce wa sahabbansa ku tattaro zan karanta muku su da son qur'ani da ya zo karanta musu kulkul lahu ahad sai ya shiga gida sai sahabbai suka shiga tantama ko wani abu da ya taso ya shigar da shi gida zai fito ya karanta mana sai da ya fito sai yake cewa qul huwallahu ta'ala sunan qur'an abinda ake nufi ta'ala sunan qur'an fi sawab tana daidai da karanta sulusun alkur'ani a fil jaza'i was sawabi la fil ijza' akwai abin da ke cewa al'ijiza al'ijiza shi ne ta ishe ka komai ba za ta ishe ka ba a matsayin ka karanta ta sau uku daidai da alkur'ani ta zama ta ɗauke maka sauran abubuwan da suke cin alkur'ani ba ka buƙatar karanta shi ba ka buƙatar nazari a ciki ba ka buƙatar tadabburi a'a tana nufin alada za ka samu wannan ladan na karatun alkur'ani cikakke yadda karanta sau uku amma ba za ta wadatar da kai da sauran bukatu da alkur'ani yake tattare da su ba yanzu da mutum zai zo karanta ƙulhuwar lahu sau uku a cikin sallarsa an ce ta'adilin sulusal ƙur'an gaga aka yi uku ya zama qur'ani cikakke amma a sallar bai karanta fatiha ba sallar sa ta yi ba kaga ce ayatin da an ce tana daidai da alƙur'ani shikenan fatiha ma ita tana cikin alƙur'ani to duka ta hadu. ka ce shi kenan sallar ka kawai ita kaɗai za karanta ba karanta fatiha ba za ta gamsha ta kai ba a shekul islam ibn taimiyya yana da risala da ya yi musamman akan akan wannan wannan hadisi risala ce mai yawa ya yi ta akan akan wannan hadisi na ruwallahu ta'adil sunan alquran yake cewa wato kamar dukiya ce kamar dukiya ce dukiya iri iri ce akwai dukiya ta kuɗi tsabar kuɗi madarar kuɗi akwai dukiya ta kadarar gidaje akwai dukiya ta kadarar dabbobi akwai dukiya ta, ta, ta, ta, ta, ta abinci duk dukiya ce kuma mutum ɗaya zai iya mallakar dukiya da za ta yi daidai da mutumin da ya mallaki dukiya daban-daban nau'o'i daban-daban shi wani nau'i ɗaya musulun ce mutum ce mutum yana da miliyan ɗari wani kuma yana da abinci da gidaje ko da gida da kayan sawa na miliyan ɗari kaga mai kuɗi miliyan ɗari daidai yake da shi ma wannan mai kadara ta abinci da gurin zama da kayan sawa na miliyan ɗari wannan daidai yake da wannan amma wannan mai kuɗi bukatunsa ba za su biya ba sai ya nemo waɗannan abubuwan ba zai iya rayuwa kawai kuɗin shi kaɗai a gabansa ba sai ya nemo abinci sai ya nemo wurin zama sai ya nemo abin da zai zai sutura da shi kaga shi wancan kuɗinsa daidai yake da wannan amma kuma shi baya da buƙatar wannan tunda yanzu yana da abinci yana da kuma yana da komai wannan kuma dole ya buƙaci zuwa ga wannan to haka wanda zai karanta ƙurwallahu ƙurwallahu sun ce wasu malamin suka ce tana kunshe da abin da ya shafi zatin ubangiji su bar wata da sifofinsa to a banda wannan a cikin alkur'ani akwai abin da ya shafi hukunce hukunci umarni da hani akwai abin da ya shafi alwa'ad wal wa'id in mutum yayi kaza za a yi masa kaza ko abu kaza ya faru Allah ya yi kuma iri kaza ko ranar gobe kiyama akwai aljanna akwai wuta shine alwa'ad wal wa'id wannan shi wani bangare ne alkur'ani to dan adam yana bukatar duka waɗannan sauraka in yayi wannan sau uku aka ce zai samu ladan wanda ya karanta wannan kur'anin sau uku amma kuma ba za su ba za ta ishe shi ba a ce baya buƙatar wannan abubuwa da yawa sannan karatu yana da alaƙa da mai karatu mutumin da zai karanta alƙur'ani da tadabburi da fahimta yana karantawa yana tadabburi yana fahimtar abin da yake karanta ba daidai yake da wanda kawai yake karanta daga fala da jahilci ba za su zama ɗaya ba ko da kuwa za su samu lada zai samu lada a cikin abin da yake karantawa amma ladan da wannan zai samu dole ya na shi kamar sallah ce da ba mu tsaya mu yi sallah a wuri guda amma ladan da za a samu zai bambanta duk da shi sallah iri ɗaya ce amma kuma saboda khushu'i da nutsuwa da aka yi a cikin sallah da kula da sunnoninta da musabbanta za su ƙara mutum lada sama da wanda shi kuma bai iya kula da waɗannan ba ko wataƙila ma bai san su ba saboda haka cewa ta'dilu thuluthal qur'an ana nufin fil jazaa'i was thawabi la fil ijza kamar mutumin kamar misali a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ya ya ce mutumin da ya salla a harami na makka daidai yake da mi'at alfi salafi masu ba mi'at alfi salah kaga in ka lissafa salloli na shekaru ka yi sallah ɗaya za ka samu ladan mi'ati alfi sala wannan zai sa ka ce bari in nayi tunda ni shekaru na duka ba za su wuce shekara kaza ba wataƙila na mutu to bari in yi sallah adadi kaza ya isan mun ba sai na yi salloli ba tunda na riga na samu ladan wannan fil jaza ne na fil isa saboda haka a lada ubangiji zai iya baka amma wanda zai karanta alkur'ani daga farko zuwa karshe yana da abin da ya shafi tadabburi na ayoyin da suke ciki yana da abin da ya shafi fahimta na ayoyin da suke ciki yana da abin da kuma zai biyo baya na aiki da abin da ya karanta na hukunce-hukunce wanda duk kai a nan ba za ka samu wannan bukatar ba in ka taƙaita kan uluwan lahu ita kadai, saboda haka a wasu lokaci wani lokaci mutane sukan kalli kawai wani bangare ne su manta da wani bangare babu shakka lada haka yake annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka mutumin da yake karanta kulwar lahu yana ta maimaita ta a dare ya zo ya sa aka zo aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga wani kiyamun laili yake amma kul huwallahu ke karanta na musallar musallar ya ce kul huwallahu ta'ala suratul qur'an saboda ka ba laifi da mutum ya karanta ta sau uku zai samu wannan ladan da aka ce amma kuma wani zai karanta alkur'ani shi kuma zai haɗu da wasu abubuwa na bukatu wanda za su sa Allah subhanahu wataala ya bashi wasu wani ladan doriya akan wannan na karanta alkur'anin kulle harfin Eh, hasana wal hasanatu bi ashri amsalha to zai samu kuma wani abu kari akan wannan wanda shi wanda zai karanta wal wallahu ba zai ci karo da waɗannan abubuwa to mallan Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ga karshen shirin nama a wannan lokaci sai kuma za ku yi kuma da sakonin tambayoyi kamar yadda aka saba ta kan hanyar ku da rubutaccen sakon text ko kuma whatsapp a kan lambar sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahama a tiyawu da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin sara zumunta na facebook a madadin shehi malamin namu alburofesor shek muhammad san umar jelimu ooyan babban malamin na nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da rasasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh